Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Gwani Musa Hamza Falaki kuma ni ne mai baiwa gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf shawara akan harkokin da suka shafi tsangayu da karatun Alkur'ani gaba ɗaya. To alhamdulillah abin da ya ji hankalinmu da za mu raba waɗannan littattafai na Alkur'ani mai girma shine kasancewar wannan wata na Ramadana dama kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake faɗa wata ne na alƙur'ani so sai muka ga ya kamata ya kuma dace a madadin shi mai gidanmu mai girma gwamnan jihar kano injiniya Abubakar yusuf ya kamata mu raba ma 'yan tsangayu wannan alkur'anai don su ci gaba da karanta shi a cikin wannan wata da muke ciki na ramadana don samun don samun tabaruki da kuma neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata mai albarka musamman ma dosowar shi goman karshe da muka muke fuskantowa yanzu a kasancewar mafi yawancin al'ummar musulmi musamman da dai mahaddata alkur'ani ana mai da hankali wajen harka karatun alkur'ani a cikin wannan wata to sai muka ga cewar ya kamata a mu raba wannan alkur'anai musamman ga 'yan uwanmu momi 'yan tsangaya shi ya sa ma su waɗannan alkur'anai aka yi su da ainihin kira'a ta warshu wanda a nan najeriya da kusan afirka da wannan ita waya ta warshu muke amfani wannan shine dalilin da ya sa kwarai da gaske muka tanadi wannan littattafai na alkur'ani wanda za mu je mu rabawa 'yan tsangaya a nan jihar kano akalla alkur'anin sun kai kuma kamar ne kuke isa ran ta da to alhamdulillah a waɗannan da ka gani kamar wato wani samful ne za mu fara rabawa tsangayu yanzu insha Allah rabbi akwai tsangaya da take hotoro bayan gidan Marima Holding tsangayar gwani Malam Abdullahi Hotoro za mu fara da nan kuma insha Allah rabbi mun tanadi manyan mu na nan jihar Kano kimanin kusan guda goma sha takwas zuwa sha tara wanda za mu raba musu wannan alkur'anai a danganin an ci gaba da karatu kuma muna da kwafis na wannan alkur'ani wanda muka tanada za mu raba masangayu akalla ya kai kwaya dubu ɗaya da ɗari biyar insha Allahu a ita dama wannan gwamnati gwamnati ce wadda ainihin take da ƙuduri mai ƙarfi game da harkar da ta shafi harkar karatun alkur'ani musamman harkar tsangaya kuma ta yi abubuwa da dama game da abin da ya shafi harkar tsangaya ɗin wanda cikin ikon allah an samu waɗannan nasarori wanda ba mu taɓa ganin irinsu ba a gwamnatocin da suka wuce baya wanda ita wannan gwamnati tana tare da mutanen tsangaya tana yi da su tana son su tana su kuma tana so ta kawo wato canji na alkhairi da tallafa wannan tsari na karatun alkur'ani Shi shi yasa programs da dama mun yi su game da mahaddata alkur'ani a nan jihar kano kamar samina da aka yi wa alarammomi kimanin 1111 da ziyarce-ziyarcen tsangayu da muka je muka fara ganowa irin halin da suke ciki da kuma wato ƙuduri na gyare-gyaren tsangayu wanda insha Allah rabi muna da muna kan yi kuma za mu ci gaba da wannan aiki na raba waɗannan alƙur'anai muna so sai mun zagaye shi a Kano State gaba ɗayan Allah yarda banda sauran aikace-aikace da wannan gwamnati take da ƙudurin yi game da abin da ya shafi harkar alarammomi da kuma harkokin karatun tsangaya gaba ɗaya. da ƙarshe wani kira za ka ga su musamman waɗanda za su amma da waɗanda a da Qur'ani mai kira musamman a wani mutane. mu dama dai da kuma da kuma fatanmu shine a karanta waɗannan alƙur'anai a ci gaba da karatu da shi. Shi ya sa ma da muka tashi rabo sai muka kai inda muke tsammanin in Allah da za a yi karatu. Don ita tsangaya ita ce dama gurin da ake karanta alkur'ani babu dare ba rana wannan alkur'anai muna jan hankali kwarai da gaske na waɗanda za mu baiwa cewar mun san dama dai aikinsu kenan karatun alkur'ani din to muna ƙara dai jan hankali lallai kan ba shaka a ci gaba da karatun wannan alkur'anai kuma waɗannan wato waɗannan karatu da za wannan alkur'anai da kuma yi wa ita kanta jihar kano addu'o'i musamman shi mai girma gwamnan kano injiniya abba kabir yusuf abin ya zama kamar wato wani kamar wato ladan ya zama cewar al'ummar jihar kano sun amfana da kuma shi mai girma gwamna kuma musamman mahaifinsa da kakanninsa da suka riga mu da kuma mahaifiyarsa da take raye muna addu'ar Allah ya ubangiji subhanahu wata'ala ya kara mata lafiya shi kuma ubangiji Allah subhanahu wataala albarkar waɗannan alkur'anai albarkar wannan karatu da za a yi da 'yan tsangaya za su yi da waɗannan alkur'anai ubangiji Allah ya bashi ƙarfin gwiwa wannan gwamnati ta jihar Kano Allah ya inganta tattalin arzikin jihar Kano ubangiji Allah ya kiyaye dukkan wata fitina da dukkan wani tashin hankali a jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya Arma. Arma. Wani, ku biya. Hai. Ya a a ko duka kawai ba, ba matsala. Eh, ah, eh sunana mala Abdullahi Sani Hotoro dan Marke gar mala Abdullahi Sani Hotoro kuma alhamdulillah muna godiya sosai muna godiya sosai wace ba iyaka Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da gidan aljanna mun gode da yawa Allah ya albarka muna godiya sosai wannan qur'ani sun muna godiya mun samu alqur'ani kamar kimanin da suka kai kamar qur'ani 50 kai ne faɗa insha Allah Allah ya saka da kai addu'a muna nan ana bugawa akan addu'a zaman lafiya a gari da kuma Allah ya kawo alkhairi wannan gwamnati Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya Allah kuma ya kawo ci gaba a jihar Kano muna godiya sosai godiya ga mai girma gwamna tukuna na bawa mai girma SA dama akan irin wannan aiki wanda dama mun san aikinsa ne kuma don haka muka zaɓe shi muna godiya kwarai da aka ba shi dama mai girma gwamna ya daɗa faɗaɗa musu dama kamar yadda shi sa yake faɗa wannan tsangayar da aka zo wallahi in ƙur'anan gaba ɗaya da aka buga aka kawo a nan dai wani ma ba zai samu ba to amma saboda yanayi ya sa ɗan dole ɗaɗɗigawa ake to muna kira ga gwamna mai girma gwamna ya yi ƙoƙari a daɗa faɗaɗa musu wannan ofis nasu muna godiya allah ya albarka ina cikin bayani kuma ga mai girma shugaban jam'iyya ya zo kuma dama muna tare da shugaban malamanmu na taroni local government na kwankwasiya ban san wa ni suna na yahaya abdulkadir aliyu sakataren malaman kwankwasiya jihar kano wanda aka fi sani da malam tawargazu allah ya albarka allah ya saka wannan rana babban rana ce kuma muna mika miƙa mu ga mai girma gwamnan jihar kano abake yusuf da kuma godiya ga shi kansa sa na gwamna akan waɗannan tsangayu kuma muna yabawa da ƙoƙarinsa alhamdulahi daga kama azumin nan kaɗai ma mun san ya yi yakacin ƙoƙarinsa na zuwa nan ba wai wannan kaɗai ba har ciyarwa duk mun ga ƙoƙarinsa kuma alhamdulahi mun gode wani siya mun na malamai na ƙaramar hukumar tarauni da kwankwasiya to alhamdulillah muna godiya ga mai girma gwamna da mai girma sa da mai girma shugaban jam'iyya na nnpp na mazaɓar hotoro da wannan gudunmawa da ake bawa tsangayu da dama da muka sani musamman a ƙaramar hukumar taro ne kuma muna so lalle mai girma gwamna ya duba cikin yardar allah ya ƙara faɗaɗa wannan gudunmawa da ake yi Yeah.